Algaita da misalin fina-finan Inditan da Algaita musamman a cikin grup namu na BIP wanda fim fassarar Hausa na Algaita ko Sultan.